Lauyoyin waɗanda ba su amince gwamnatin sojan Nijar ta Janar abdulrahman Chani ne ta turo su ba sun ce san ba daidai ba ne in ana tuhumar sojoji da laifi a haɗa har da al'ummar Nijar. Metar Ahmad Mamman na wakiltar wasu mutum bakwai ne masu son janye takunkumin kan Nijar. kuma a yau gwamnatin Nijar ba da sunan soja ba ne muka zo a'a akwai eh, institution wanda da sunan Nijar ne in sojawan ne in ba sojawan ba ne da sunan Nijar ne muka zo ba zancen saboda soja ba ko saboda 'yan siyasa muka zo a'a mu mun ceto a dakantar da wannan takunkumi da ECOWAS ta ɗauka bisa Nijar saboda ba a doke su ba cikin wannan kuma cikin ka'ida kuma banda wannan abin bisa harkan gaugawa ne tunda wani hali mawuyacin hali da wannan takunkumi ya sa yara da mata da kowa da kowa a cikin ƙasar Nijar. shi ma lauya metar Ismail Tamba Musa ya ce al'ummar Nijar na mawuyacin yanayi don haka kotun ta tilasta wa ECOWAS ta janye takunkumin. Yanzu matakai ba zan yanzu na ɗoka rihe boda babu shi babu shi cikin tahiya ayar doka na ECOWAS babu inda aka ce a rihe boda ga 'yan kasa tunda 'yan kasa na ECOWAS duka suna da incin su ta kasa zuwa wata kasa. kenan bai kamata ba a rahe musu boda ba a hana su abinci a hana su bulaguro a hana su eh, aiki da arzikinsu ba wannan taka doka ne na ecowas akwai matakan da an aka yi milki ana ɗaukar su eh, wato ka for example ana iya ca kasa da kanta an hidda ta bisa harka ecowas ko wanda suke shugabancin kasa a hana su bulaguro me bai kamata ba a hana 'yan kasa bulaguro ba bai kamata a hana 'yan kasa cin abinci bai kamata a hana 'yan kasa magunguna ba kenan shi ya samu ka wannan kara kotu ta ɗage zama kan batun zuwa bakwai ga watan gobe don yanke hukunci. Jami'an tsohuwar gwamnati Nijar irin su Dr. Manzo Abubakar sun sha nana ta buƙatar dawo da ragama hannun farar hula ko ma shugaba Muhammad Bazum don samun sulhu mai ɗorewa. A zo a zamna kuma ni na yi imani da cewa shugaban ƙasa Muhammad Bazum mutum ne adali kuma mutum ne mai tausayi kuma mutum ne wanda ke iya gane abin da ya sa wa'innan suka yi kuma yana iya ya sulhunta musu ya musu ahuwa bisa kan wannan abin da suka yi don saboda saboda na yi imanin da imanin shi tunda ga dai a wannan abin da aka yi an ga takin kowa an ga fuskar kowa kuma an ga wallan kowa to shine nake kira wannan ƙasa ita ɗaya gare mu kan ta je ta lalace mana ta lalace ma kowa da kowa gaskiya a komo a sulhu kuma a mai da shugaban ƙasa muhammadu bazum Da alamu dai ECOWAS da ke zaman babbar kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma na son amfani da takunkumi wajen horar da sojojin juyin mulki a madadin matakan soja da ke samun suka daga bangarori da dama. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.